daga makka zuwa madina wanda ya daidai da yammaci na sha biyu ga watan biyar shekara na dubu biyu da sha tara miladiya mun haɗu a wannan masallaci mai albarka masjidus sahaba a nan sabuwar unguwar jihar a cikin garin bauchi domin ci gaba da karatun tafsirin alkur'ani mai girma wanda muka saba aiwatarwa irin wannan lokaci a in za ku iya tunawa muna nan dai a cikin suratu ala imran wadda jiya mun tsaya ne a ƙarshen aya na 136 a cikin wannan sura da yau za mu tashi a farkon aya na 137 mai Allah ya ce أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قد خلت من قبلكم سنن فسيروا الأرض فانظروا فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين نعم هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين الله مدوكين سركي قد خلت من قبلكم سنن wato hakika tafarki hanya sunna wato ya gabata akan mutanen da sun ka wuce kafin wato akwai wani tsari da Allah maɗaukakin sarki ya biyo kan waɗansu al'ummomi da sun ka wuce gabanin ku irin wannan tsari zai iya yiwa kuma ya biyo ta kanku fasiru fil ard ku yi tafiya a cikin ƙasa fanzuru kaifa kana akibatul mukazzibin ku je ku duba ku ga ƙarshen yadda Allah maɗaukakin sarki ya ya wato ya sanya ƙarshen waɗanda suka zama masu ƙaryatawa game da ayoyinsa ko game da manzanninsa wato mutanen da suka ƙaryata ayoyin Allah subhanahu ta'ala wato hukuma iri ɗaya Allah yake musu wato hanya ɗaya Allah yake ɗaukawa iyaka kawai wajen yin azaban yakan bambanta amma dai lallai ne zai halakar da su lallai ne Allah maɗaukin sarki dai haɗa su da masifa a cikin rayuwarsu matuƙar sun ƙaryata manzanni ko sun ƙaryata ayoyin Allah malamai suka ce qad khalat wannan jumla ce da ake kiranta jumla muhaqqaqa domin an fara ta ne da qad wanda qad harfu tahqiqin ne wato harafi ne na na tabbatarwa to shi ita qad idan fi'ili madi ya shige ta wato shine yake fa'idantar da wannan tahqiqin kamar yadda aka faɗa na ce qad khalat fi'ilin khala in an sa ta'u wannan ta'u ta'u ta'anis ne to amma idan ta shiga mafi'ili mudari'i kuma sai ta fa'idantar da taqlil wato tana gwada abu dan kadan ne wato in ta shiga mafi'ili madi sai ta gwada tabbatarwa in ta shiga mafi'ili mudari'i kuma sai ta gwada kankanta misali a ce qad yajudul bakhil wato an ce qad yajudul bakhil wato marowaci yakan iya yin kyauta wani yana gwada kankanta ne wato ba sosai ba marowaci za a iya samu wani lokaci ya danyi yi me yayi kyauta to amma kuma wato wani lokaci kuma a in ta shiga wato mafi'ili mudari idin wani lokaci ita ma takan iya gwada wato ainihin a ta haƙiƙi kamar ni yadda Allah ce qad Alamin lahul muawwiqina minkum amma idan aka ce qad qamatis salat kada kaga kama fili ne madi saboda kaga wannan taqiqi ne tabbatarwa ne idan aka ce maka qad qamatis salat qad qamatis salat yanzu ana tabbatar maka lokacin sallah ya riga ya shiga yanzu ana maganar ma za a shiga sallah ne sai yasa ba a ce qad qamatis salat sai an zo shiga sallah domin a tabbatar maka da sallah fa ya riga ya shiga yanzu in ma baka shirya baka shirya domin za a shiga qad khalat min qablikum wato haƙiƙa wato sunnoni ya gabata ma waɗansu mutane da sun ka zo gabaninku an ce as-sunan wato jam'i ne na sunna sunna kuma ma'ananta shi ne tsariƙa wato hanya kenan saboda kan an ce sunnan su wane ana nufin hanyar su wato ɗariƙarsu su hanyar da suka kama to abinda ake nufi da sunan a nan, shi ne hanyar da Allah ya tsirika don maganin masu ƙaryatawa game da ayoyinsa Shi ne hanya na halakar da mutane afalam ya siro fil'ar wa yanzuru kaifa kana akibatin lazina min qablihim dammara alaihim walil kafirina amsaluha Allah madaukakin sarki yace afalam yasiru mutane ba za su yi tafiya bane fil ardi a cikin ƙasa fayanzuru su yi dubi kaifa kana aqibatul ladina min qablihim yaya ƙarshen mutanen da sun ka zo gabanin su ya rinka kasancewa mai Allah ya musu wanda suka karyata Allah ce dammara Allah Allah madaukakin sarki ya halakar da su dammara alaihim walil kafirina amsaluha wanda suka sake kafircewa nan gaba su ma da a musu irin na yan baya to shine sunan din kenan na fata kun gane saboda haka kad khalat min qablihim sunan wato wani tsari da Allah madaukakin sarki ya dauka wani hanya da Allah madaukakin sarki ya dauka ya gabata akan kafiran da suka wuce to su ma kafiran makka kar su dauka abun ba za a iya yin musu ba za a musu su ma in suka ce za su karyata to abin da zai zo shine Allahu alaihim su ma Allah maɗaukacin sarki zai zo ya dammara su ya hallaka su kamar yadda yace walil kafirina amsaluha kafiran da za su zo a bayansu su ma za a musu kwatankwacin abin da aka yi ma wadanci khalat min qablihim min qablikum sunan haqiqa wani tsari ya gabata ma mutanen da suka zo ku wanda suka ƙaryata ayoyin Allah ko suka ƙaryata manzannin Allah Allah ya hallakar da su me ya rage muku fasiru fil ardi ku yi tafiya a cikin ƙasa ku je eriyan waɗannan mutanen inda da suka rayu na samudawa na adawa na ainihin mutanen fir'auna ina ne da suka rayu ai garurukansu suna nan akwai waɗanda garin suna nan yana nan a gine yanda da suka gina shi amma ba kowa a wurin akwai garurukan da an ɗauke su ne an kifa su kuma yana nan a kife ɗin har yanzu an je da a ga alaman yanda da nan gini ne akwai wasu wuraren da sun zama kangaye wato kago ne kawai ya rage da alama na waɗansu bishiyoyi wanda yake gwada da mutane sun taɓa zama a irin wannan wuri to ku tafi ku je ku gani fasiru fil ardi wato wannan fa'u na fasiru malamai sun ce fa'u ne na tartibi wato an yi atsafi ne akan wancan jumlan da ta gabata saboda haka fasiru wannan fili ne amri fili ne am daga filin wato asair ne in an ce asair kuma shine almashi wato tafiya kenan abinda ake nufi da shi anan shine ku yi tafiya da abubuwa guda biyu wato sairul quru wa sairul aqdam ku yi tafiya da zukatanku ku kuma yi tafiya da kafafuwanku wato zuciyanku ya rika tuno muku abinda Allah ya baku na labari na halakar da waɗancan mutanen dan ku rinka tunani saboda shi tafiya da zuciya tafiya ne na nazari tafiya ne na tunani cewa fa to irin abu kaza ya faru da wani to ni ma fa bai kamata in je in aikata abinda da a zo a mun irin abinda aka masa sannan sai tafiya kuma da kafanka shine ka je wurin ka ga abin da ya faru dan ka dauki izina dan ka dauki ainihin darasi wa innakum latamurruna alaihim musbihin wa bil layl afala ta'qilun Allah ya ce ai kuna wuce garurukan su a wuraren lokacin asbahi inda aka halakar da mutane wa bil layl wata rana ma da daddare kuke wucewa afala ta'qilun ba za ku yi hankali ba ba ku san cewa laifi suka yi ma Allah Allah ya musu haka ba wa ya kamata ku ku dauki darasi fasiru fil ard fa'un anan bi ma'ana ala ne wato ana nufin ala fa'u fi din nan zarfiya ce amma malaman tafsiri sun ce ala ake nufi ana nufin fasiru alal ardi domin fi din nan ai ciki ne an ce fasiru fil ardi to kun shiga cikin ƙasa mai da ku gani ai ba cikin ƙasa ake nufi ba ana nufin kan kasa kenan fasiru alal ardi ku yi tafiya wato akan ƙasa idan an ce al ard kuma alif da lam ahadiya ce wadda take shi shine wato kasashen waɗancan mutane da an ka hallakar da su ba wai kowane ƙasa ba a'a ana nufin ƙasan da aka muku bayani wanda aka hallakar fasiru fil ardi fanzuru kaifa kana aqibatul mukazzibin ku je ku duba anan an ce unzuru ana nufin annazuru bi ainil basari wa bi ainil basira wato ka ga abu da idanka na gani sannan kuma ka gan shi da ido na basira to fanzuru anan da aka ce wato fanzuru shi ma fili ne amri wanda tana yin nasba wato ainihin maf'ulun bihi sai dai an hana ta aiki ita fi'ilin fanzuru an hana ta aiki saboda abin da ya biyo bayanta alaman tambaya ne istifhami ne fanzuru kaifa sai aka zo da fi'ilin kaifa kaga kaifa alaman tambaya ne to in aka zo da kaifa in kaifa ta shiga a jikin wato irin wannan fi'ili to duk fi'ili muta'addi in dai istifhami ya shige shi to sai ya hana shi aiki saboda haka ba za a ga tasirin wato wannan fi'ilin ba tunda fanzuru fi'ili amri ne fi'ili da fa'ili ne a tare ana neman maf'ulun bihi to ba za a ga maf'ulun bihi ba saboda wannan kaifan ya hana shi aiki kaifa kana aqibatul mukazzimin kaifa kuma ismu istifhamin ne wanda mabniyun ne alal fati fi mahalli annasbi wanda dai zama shine khabaru kana shi kuma haka dabi'ar sa yake duk lokacin da aka zo da alaman tambaya to ba zai yi ba wato fi'ilin ya riga shi sai dai shi ya riga fi'ilin yanzu dai ga kana ga kuma kaifa to ba zai yi a ce kana kaifa ba saboda shi kana shine fi'ilin to amma ba zai yi ba a ce shine sai dai kaifan ya fara zuwa to shi kaifa shine khabaru wato kana muqaddam kullun shi ake gabatarwa da ka sai a ce wato kaifa ismu istifhamin mabniyun ala al-fathi fi mahalli nasbin khabaru kana kenan an gane ko kaifa kana akiba kaga akiba ko wannan dama shine ismu kana gashi marfu'in sa da raf'a huwa mudafun kenan sai ya zama al-mukazzibina mudafun ne ma ita ainihin wato kaifa to anan Allah madaukakin sarki cewa yake yi wato fasiru fil ard ku yi tafiya cikin ƙasa fanzuru ku duba kaifa kana akibatul mukazzibin wai ƙarshen masu ƙaryata ayoyin Allah da manzannin Allah ya ya ƙare ne kan to anan Allah madaukakin sarki yana so ya gada maka cewa mutanen da suka ƙaryata manzanni kowa mun kama shi ba wanda muka bar shi ya iske su duk wanda ya ƙaryata manzo mun kama shi sai dai kamun iri daban-daban fa kullan akhadna bi zambi Allah ya ce kowanne mun kama shi da zunubinsa fa minhum man arsalna alaihi hasiba akwai wanda muka jefo musu ruwan duwatsu wa minhum man akhzathu sayha akwai wanda tsawa ne ta kama su wa minhum man khasafna bihi al-ard akwai wanda ƙasa muka buɗe muka zirma su a ciki wa minhum man agraqna akwai wanda kuma dilmuyewa suka yi a cikin ruwa wa ma kana Allahu liyazlimahum Allah bai zalunce su ba ko ɗaya daga cikin su sai dai su ne suka zalunci kawukansu to kuma tun da laifi iri ɗaya suka yi to sai dai a cikin hikimar Allah duk masu laifi kowa Allah yakan duba me ya fi dacewa <clears throat> wato da shi me ya fi dacewa da shi mutanen annabi lotso wato Allah ya turo musu da duwatsu ne hasik saboda a shari'ar musulunci abinda ake yi ma mazinaci wanda ya kai aure to ana jefe shi ne to su abin da suke yi ma ya fi zina tunda su namiji ne yake neman dan uwansa namiji to me ya dace shi a yi masa to kaga shi dama jifa ne mutane za su masa to shi wannan gwamma a sa mala'iku su jefe shi zai fi jin zafin jifan sosai saboda haka Allah ya ce illa ala lutin wato inna arsalna alaihim hasiban illa ala lutin najaynahum bi sahar Allah ya ce inna arsalna alaihim hasiban mun jefo musu da duwatsu wato rotse duwatsu aka yi ta musu ruwansa sai dai wato mutanen da suka imani da annabi lut su ne kawai muka tseratar da su a lokacin asubahi wa minhum man akhadathum musaiha wannan mutanen annabi salih kenan su waɗannan tsawa aka musu kawai aka hallakar da su saboda irin aikin da suka yi aikin da suka yi taguwa ce Allah madaukakin sarki ya turo da ita yace wannan ita ce aya da aka bayar wa annabi salihu a matsayin shi manzo ne ta kuma taguwan abinda ake yi shine wato akwai ruwa rijiyan garin da ake ɗiban ruwa an raba shan ruwa tsakanin taguwan da mutanen gari yau ranar shan taguwa ne kowa ba zai je sha ba gobe ranar shan mutanen gari ne kowa sai ya ɗiba in ya sha ya ibu na gobe sai suka ce gaskiya wannan taguwan Allah ta matsa musu saboda haka su kashe ta kawai dasu su kaza an yi ta'adda iri-iri a bayan ƙasa bayan annabi ya ce musu taguwan Allah ne hazihi naqatul lahi an gane ko wannan taguwan Allah ne wato laha shirbun walakum shirbu yawmin ma'lum da ta rika shan ruwa yau ku kuma gobe ku rin kasha suka ce su atatau ba yadda za su yi su rabu da ita fa aqruha suka zo suka soke ta bayan sun soke ta sai Allah madaukakin zarki wato yasa sa mala'iku suka musu tsawa kaga ai suna sun yi mummuna aiki ne kawai tsawa aka musu shikenan sai kowa ya mutu kawai kowa sai ya mutu ai kana ganin irin tsawon da mala'iku suke yi ruwa ko to wannan tun a sama ne in wannan tsawon ya sauko duk inda tsawon ya sauka to wanda yake wurin kuma sai dai gobe a ji a yi jana'izan to saboda haka irin wannan tsawon to kaga su a sama ne ba wai gari suka zo ma suka yi tsawon ba to idan Allah madaukakin sarki ya ga dama da tsawa kawai duk sai ya kashe wa minhum man kasafna bihi al-ard akwai wanda su kuma kasa muka tsaga to wannan yan takaba kenan kaman karuna kaga shi na gadara yayi da Allah madaukakin sarki ya ba shi dukiya aka zo aka masa wa'azi aka ce karuna ka ji tsoron Allah dukiyan kan nan kai amfani yace kai innama utituhu ala ilmin indi yace ni fa dukiyan nan ilimi na ne bani ba wani ne bani kuma fa na zuwa wurin annabi Musa ya roƙe shi yace a mana addu'a aka musu addu'a ya samu kuɗi sai koma yana yana cewa to ni irin ilimin da nake da shi in ba domin Allah ya sa ni mai ilimin sanin yadda da a nemi kuɗi ba ni ƙwararren injiniya ni ƙwararren lauya ni kaza to in ba haka ba ya zan yi samu wannan kuɗin shikenan ya faɗi wannan yace na ma utitu ala ilmi haruna fa kharaja ala qaumihi fi zinati ya fito cikin jama'a ya sha kayan ado ya yi kwalliya ya sa gwalagwalai ya sa zinare ya hau wakai ana ana masa kirari yana tafiya yana takama fa kharaja ala qaumihi fi zinati قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حج عظيم أن دنيا da suka gani suka ce kai ina ma a ce mu ne muke da irin dukiyar karuna kaga haka ne tunanin matasa yana zaune a bakin hanya yanzu ya ga wata mota ta wuce kai na ma a ce ni yanzu a cikin dukiyar da Allah da ya bani ya bani farawa ma da wannan wai ka ji wannan motar ma fara wata motar miliyan 30 ko na musu wai a fara ma shi bai san alama har ya kare mashin da ya rika fama da shi ba amma wai yana cewa wai a dukiyansa da Allah dai bashi ne za a fara bashi motar ne ya fara wato farawa da wani sauraka suna ta ganin cewa su kai karuna ya samu rabo irin wannan dukiya irin kaza kaza ina tafiya wa qala allazina utul ilma waylakum lahi khairun liman amana wa amila salihan wa la yulqa illa sabirun malamai suka zo suka ce musu me yasa kuke wani burin abin da karunan nan da kuke ganin sa mutumin banza ne yayi tawaye ma ubangiji yana tare da annabi Musa ya zo ya zama yana agensin din annabi Musa dan Allah ya bashi kuɗi ya ƙayyata sakon Allah wannan fa Allah zai masa azaba ku bar burin ku zama irin sa sai Allah ya ce fa khasafna bihi wa bidarihi al-ard kama kana lahu min fi'atin yansurunahu min dunillah wa ma kana muntasira Allah madaukakin sarki yace sai muka tsage ƙasa muka zirma shi a ciki da shi da dukiyarsa gabaki ɗaya. annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce zai yi ta tafiya a cikin ƙasa sai ya isa ƙasa na bakwai daga ranar da aka zirma shi har zuwa tashin kiyama sai ya ji ƙasa na bakwai tukunna in an tada kiyama a fito da shi to kaga shi takama yake akan ƙasa sai aka ce to ƙasan da kake takama a kanta to ita bari ta haɗe ka shikenan sai aka zirma shi a cikin ta wa minhu man agraqna akwai wanda kuma dulmiyar da shi muka yi ko kaman fir'auna kenan shi kuma fir'auna abin da yasa aka dulmiyar da shi a cikin a cikin ruwa saboda shi abin da yake alfahari da shi wannan ruwan shi yana alfahari ne da ruwan da fir'auna fi qaumihi qala ya qaumi alaysa li mulku misr wa hadhihi al-anharu tajri min tahti afala tubsirun am ana khairun min hadha alladhi huwa mahinun wa la yakadu yubin da yazo sai na jawabi ma mutanen sai na addressin din jama'a a matsayinsa na shugaba yace ya ku jama'a na wai ni kan ba ni ne sarkin misira ba ba ni ne mamallakin misira ba da mutanen cikin ta gaba daya sannan kuma wannan kogin nil da kuke ganinsa wannan bahar maliyan nan da yake babban ruwa yake dauke da arziki duk ba a karkashin jagoranci na yake ba ya ce kai saboda ma sarauta na masa hanya ma da yake bi ta ƙasan gidana ko ba haka ba aka ce haka ne ranka dai abala tubsirin ku ba ku gani ne ni yanzu da nake mallakan wannan kogin bai kamata a ce in na faɗi magana dole abu ba waye Musa kuma am ana khairun min hadha alladhi huwa mahin ban fi wannan walakantaccen alheri ba ban fi Musa ba wala ya kadu yubin in yazo magana ma can sa hadewa yake bai iya ma magana ma yanda da iya za a taurare shi ba kaji fa abin da Fir'auna yake faɗa to shi kuma tunda da ruwa yake gadara ya kace to shi kuma ruwan ne za ta halakar da shi saboda haka shi kuma da aka tashi halakar da shi sai aka ce to ke ruwan da yake takama da ke to ke kuma ke ne ajalinsa to ku duba hikima irin na Allah subhanahu wa ta'ala wato kowanne daga cikinsu wato an masa an halakar da shi da abin da ya dace hatta kaza hul gharaqu har sai da dilmiya ya kama fir'auna yace amantu billazi amanat bihi banu isra'il na yi imani da abin da banu isra'ila suka yi imani da shi wa ana minal muslimin fir'auna ya ce wai shi ma yanzu na cikin musulmai Allah ya ce al'ana wa kada asaita qablu wa kunta min al-mufsidin sai yanzu kuma fir'auna kayi ta ta'addanci kayan ka yara an yi kaza an maka magana duk baka ji ba kayi ta barna ai ba zai yi ba al-yawma nunajjika bi badnika litakuna liman khalfaka aya yau za mu tseratar da gangan jikinka dan ka zama darasi ma yan baya duk wanda yake ji da takama da mulki da dukiya zai yi abin da ya ga dama to Allah madaukakin sarki zai masa abin da bai tsammani waɗannan kenan to akwai mutanen da su kuma gadara suka yi da ƙarfin tsiya wato su suna jin cewa su masu ƙarfi ne da Allah subhanahu wata'ala ya mana magana akan adawa yace fa amma adun fastakbaru fil ardi bighairi alhaq wa qalu man ashaddu minna quwwa su da suka tashi magana sai suka yi girman kai a bayan ƙasa adawa kenan suka ce kai wai waye kai mu ƙarfi ne duk duniya ta duniya ba wanda ya kai mu ƙarfi saboda ba ade guda ɗaya tsayinsa ya kai dabino kuma shirgege ne yawa in ya zo su gida ma irin wannan ba ya ɗaukan su sai dai duwatsu sukan je da su rika fasa dutse su jera shi su gyara shi sai kaza a fafe shi su shiga shine ɗakin su saboda yanzu ka ce za ka yi masa ɗaki kaga masallacin nan ma ba sa dai ba ƙafansa dai saura in ya kwanta a waje <laughs> to kaga wannan wannan sai duwatsu kawai rika fafe manyan duwatsu kawai suna shimfiɗa suna abubuwan kwanciyarsu to shi da suka yi gadara da ƙarfi fa amma adun fastakbaru wato sun yi sun yi girman kai bi ghairil haqq fa qalu man ashaddu minna quwwa suka ce wai waye ne ya kai mu ƙarfi ne Allah madaukakin sarki ya ce awalam yarau anna Allah alladhi khalaqahum huwa ashadd minhum quwwa su ba su ga Allah da ya halicce su ya fi su karfi ba to tunda su ba su ga ba su ga haka ba to bari su ga abin da zamu yi musu to su kuma sai Allah madaukakin sarki ya turo iska iska kazan duk karfinka in kai karo da iska to magana ya riga ya kare duk karfin abu di ya tsaya ya zaunu in iska zo zai iya tumbuke shi sai dai in iska ba mai karfi ba ya tafi da shi saboda haka adawa Allah maɗaukakin sarki ya turo iska to iskan ne ya rika ɗibansu. su wato ainihin yana yawo da su a sararin samaniya sai ya yi yawo ya yi yawo ya yi yawo sai kifo kuma iskan tun da aka fara sati guda aka yi ana iska tun da aka fara ba tsaya ba 24 hours iska kawa ake yi kuma iska mai mugun ƙarfi. wanda daga kwanan gidanka ya wuce can an jima ka ga gefen gidanka ya faɗi can an jima to in kana kama nan ne shi ma abun da kama ya tafi to ƙarshe su ma haka Allah maɗaukakin sarki ya rinka ɗibansu wato yana yawo da su a sararin samaniya ya ainihin wato ya yasar da su ka annahum a ajazu nakhlin hawiya fa hal tara lahum min baqiya Allah ce akwai sauransu ba sauransu duk an gama da su wannan shine da Allah maɗaukakin sarki yake gaya mana a cikin wannan ayan fanzur kaifa kana aqibatul mukazzibin aje ka duba kaga ƙarshen waɗanda suke masu ƙareta akan haka malamai suka yi magana akan asairu fil'ar wato abinda ake kiran shi asiyaha wato yawon buɗe ido me matsayin yawon buɗe ido a mahangar musulunci mahangar musulunci yana kallon yawon buɗe ido a matsayin asalinsa abu ne halal asalinsa sai dai inda za ka je da kuma abin da za ka je ka yi idan yawon buɗe idon asalin na tashanci da ka je kaga ya zama haramu tunda da ka je tsiya ne yanzu kai ba wani bude ido da yi ba wato da ka je bude tsiya ne to wannan ya zama haram amma idan bude ido ne na irin waɗannan wurare masu tarihi waɗanda suke an ambace su cikin alkur'ani cikin hadisai cikin waɗansu abubuwa muhimmai wanda akwai ɗaukan darasi a cikinsu su babu laifi a je tunda Allah ce fasiru fil ardu ku yawo a bayan ƙasa ku je ku duba yanda wato ainihin muka hallakar da mutanen da sun ka gabace to kun ji wannan bayanin Allah ce haza bayanul linnas yanzu duk abin da muka faɗan nan wannan fa bayani ne muka yi shi wa mutane wa hudan kuma shiriya ne wa mau'izatul lil muttaqin kuma wa'azi ne ga mutane to haza bayanul linnas anan malamai suka ce haza bayanun shi bayanun ismu masdar ne na fi'ilin wato bayyin bayyin ko bayyana yubayyinu wato tabyinan kaman ka ce baddala yubaddilu sai ka ce tabdilan ko ka ce kallama yukallimu sai ka ce takliman wanda asalin wato masdar ɗinsu misali bayanan shine masdar misali in an ce a bayyana yubayyinu sai a ce bayanan wato shine ismul masdar amma asalin masdarin shine tabyinan kaman wannan baddala yubaddilu tabdilan kallama yukallimu takliman amma sai aka zo da ismul masdar a maimakon wato master haza bayanun to nan tunda an ce haza bayanun an zo da ismul master amma ana nufin master din to meye shi bayanin wani abu ne bayani malamai suka ce asali a nan ana magana ne akan qur'ani amma an shafa sunan alkur'ani dan a kai wa makura saboda idan ka ce hazal qur'anu bayanun linnasi to kaman baka kai makura wajen siffanta bayanin Qur'ani ba tunda sai da ka kira sunan Qur'ani wato kaman akwai bambanci idan nace fulanun zu adlin nace wane yana da adalci amma idan nace fulanun adlun wane shi kansa ma shine adalci kaga yanzu ka aina kura adalci ina fata kun fahimta ba na wane mai adalci ba na wane shi kansa adalci ne to maimako a ce kur'anin nan yana ɗauke da bayani sai aka ce kur'anin ma shine bayani kun fahimci magana ko haza ba a ce haza kur'anu bayanun linna sai aka ce haza bayanun linna saboda haka shi kur'ani ƙarshen bayani ne in kaga ana bayanin kur'ani ba ganewa kai cikakken dolo ne daƙiƙi ne kai ba ka gane bayani saboda shi Qur'anin shi kansa shine bayani wato saboda akai maka makura yace haza bayanun wato shi kur'anin nan bayani ne filla filla dalla dalla lindasi innama wato sai sa annabi sallallahu alaihi wasallam yake faɗa a cikin wani hadisi lokacin da waɗansu sahabbai suka yi tafiya da suka yi tafiya sai aka an naɗa musu shugaba to an ji an yaƙi ana dawowa shi shugaba an masa rauni a kayi kayin sa yayi ta jini an samu da an tsara jinin da kyar to da ya zo kuma da daddare ya bacci sai ya mafarki da ya tashi da asuba sai ya gaya ma mutanen su cewa shi fa gaskiya ya yi mafarki saboda haka a nemo ne ya yi sallah suka ce ai kai da ka mana sallah ya ce to yanzu ya zan yi muku sallah ni ba ni da tsarki suka ce kai wanka ya ce gaskiya da rauni a kaina yanzu a wannan sanyi in ce dan yi wanka da ruwan sanyi suka ce ba kuma za ka mana sallah babu babu alola ba ba wanka ba dole kai wanka sai ya yi wanka kawai sai ya mutu to yana mutuwa sai abin ya dame su bayan sun gama komai sun dawo suka zo suka gaya wa annabi sallallahu alaihi wasallam cewa to gashi dai shugaban mu ga abin da ya faru sai annabi ya ce qatalu qatalahumullah yace kun kashe shi kuma Allah ya kashe ku halla tasalu idza lam ta'lamu me yasa ba za ku yi tambaya ba in ku ba ku sani ba innamas su'alu shifa'ul ayyi a shi tambaya maganin dolanci ne in mutum bai san abu ba yana fama da daƙiƙanci sai ya bincika to shi qur'ani ya zo ne yayi bayani ma mutane ya warkar da su daga wannan dolancin sai sa da ji Allah madaukakin sarki na cewa fasalu ahla zikri in kuntum la ta'lamun in dai baka san abu ba to kawai kai tambaya in baka san abu ba kai tambaya in kace za ka yi abu da ka ko abu ainihin wato da rashin sani to da ka zo maimakon kai gyara kuma sai kai banna haza bayanu kun ga qur'anin nan bayani ne linnasi ga mutane waɗansu irin mutane ne ƙur'anin nan yake zamowa bayani ainihin wato gare su wato mutanen da suke masu imani domin su ne ƙur'ani yake yin tasiri ainihin wato a gare su ma wanda ba su da imani ƙur'ani ba ya tasiri a gare su an ballazi na fi qulubihim maradun fazadatuhum rijsan ila rijsihim su wanda zuciyarsu akwai cuta na munafunci in an ƙara saukar da wani aya ma yakan ƙara musu kafirci ne akan kafircin su wa matu wa kafirun sai su mutu suna cikin kafirai saboda haka kenan dai wato wannan annas anan ana nufin almu'minun wato ana nufin qur'ani bayani ne ga mu'minai wa hudan sannan kuma shiriya ne wa mau'izatun lil muttaqin kuma qur'ani wato ainihin wa'azi ne fadakarwa ne wato shiriya ne kuma wa'azi ne ga waɗanda suke ainihin wato masu takawa na'am wala tahinu wala tahzanu wa ba an sake ɗan dawo da mu kuma cikin magana akan yakin Uhudu tunda dai yanzu wato mun ɗan tafi gewaya ban sake dawowa cikinsa mutanen Uhudu wato jama'an musulmi an lallasa su sun ji jiki an sari nasara, an kashe na kashewa to yanzu hankalin su ya tashi sun shiga cikin damuwa akan cewa to yanzu su yaya za a yi suna musulmi kuma annabi yana cikinsu kuma yanzu a musu irin abin da aka musu wannan abin ya sa wasu sun fara rauni cewa to anya kuwa ma addinin ma da muke kai kuwa na gaske ne indai na gaske ne me yasa Allah bai taimake mu ba ya Allah ya ce a'a wala ta tahinu kaku rauni wala tahzanu kakuyi bakin ciki wa antumul a'launa ai shi yaki karshen sa ake dubawa wato ku za ku yi nasara in an je ƙarshe. in kuntum na in dai kuka ci gaba da zamowa a matsayin ku na mu'minai to a ƙarshen lamari ku ne masu nasara amma ba zai yiwu ba ku faro yaƙi tun daga farko har a ƙara yaƙi duka ku yi nasara a ciki ba zai taɓa yiwuwa ba dole a wani yaƙin daga ciki a ɗan taɓa ku wannan kuma akwai hikima daga cikin hikimomi na Allah subhanahu wa ta'ala da ya sa yake taɓa ku ɗin wato dan ku shiga cikin taitayinku saboda haka wala tahinu tahinu asalinsa wato tahinuna ne akwai nuno a ƙarshe sai aka cire nunun ɗin saboda jazami tun da laɗin nan wato aljazima ne abinda ake nufi kenan ana magana ne da wannan al'umma wanda suke jagororinta a lokacin su ne sahabbai na annabi sallallahu alaihi wasallam wanda alwahan shine abba'af wato wala ta hinu nufin ana nufin la, da tud'ifu wato kada ku yi rauni kamar yadda Allah ya faɗa wa nuri wala hinu fi ibtigha'il qaum in takunu ta'lamuna fa innahum ya'lamun kakku rauni wajen neman kafirai in kuna jin raɗaɗi su ma suna jin raɗaɗi to wala ta hinu kada ku rauni ku razana wato ku ji cewa kukan ma al'amarin ku ya riga ya ƙare wala ta hazanu kuma kada ku yi bakin ciki wa antumul launa wato ku ne ainihin masu samun nasara kuma ku ne a sama duk daren dadewa in dai aka ci gaba da waɗannan yaƙoƙi kuma za a samu lokacin da Allah madaukakin sarki zai ba ku nasara a kansu kuma ya kamata ku tuna a yakin badar kafin wannan yakin ai ku kuka yi nasara a kansu in kuntum mu'minina wannan shine sharadi na samun daukaka wato shartul lil ulu shine kasantuwan ku mu'minai wato ku ne za ku yi nasara in ne kun kasance wato masu imani ba in kun kasance musulmi ba domin musulunci kamar da muka faɗa wato akasu minal iman shi imani a musulunci na da faɗi imani kuma bayi da faɗi wato a cikin musulmi ne ake samun mai imani kenan sai an yi musulunci ake samun imani kamar wani mataki ne wato a cikin musulunci din wani mataki ne da mutum zai haukansa saboda yawan ayyukansa ba wai daga shigowansa ne musulunci sai ya zama mai imani ba qalatil a'rabu amanna qul lam tu'minu walakin qulu aslamna ai larabawan kauye da suka shiga musulunci sai suka zo suna gorewa annabi to mun zama masu imani ne Allah ya ce a'a kan ku ce ku masu imani ku ce ku musulmai ne ai imani yana zuwa ne sakamakon ayyuka in ana ta aikin kirki ne sai imani ta karuwa har ya zamo cikakken ainihin wato imani ma da kullu imana fi qulubikum saboda haka anan lalle sharadi ne na taimakon da Allah madaukakin sarki zai yi ma wannan al'umma shine idan ta zama ta rike addinin Allah kuma ta tsaya akan dokokin Allah ya allazina amanu in tansurullaha yansurukum wa yuthabbit aqdamakum idan kuka taimaki addinin Allah kuka tsaya akan dokokin Allah Allah zai taimake ku wala yansurannallahu may yansuruhu innallaha laqawiyyun aziz Allah yana taimakon wanda ya taimaki addinin saboda haka wa antumul a'launa in kuntum mu'minin wato alamomi na imani suna nan ainihin da yawa wato daga farko kada mutum ya ji tsoron bin dokokin Allah subhanahu wata'ala kada mutum ya ji kunyan bin dokokin Allah madaukakin sarki kada mutum ya rika ganin cewa wani abu na addini yana zamo masa ƙauyanci a cikin addini a'a idan mutum ya yadda da dokokin Allah a matsayin su ne abun bi ko da wani lokaci ya ɗan samu rauni bai yi wani abu ba daga ciki to amma kada cikin zuciyarsa ya rika ganin wannan abun ƙauyanci ne ko wannan abun bai kamata na aikata ba da ina jin tsoron wani ko ina kaza da sauransu me yasa saboda duk in mutum ya samu wannan to tabbas yana da raunin imani dan shedan ne yake tsoratar da shi wasu mutane innama zalikum shaytanu yukawwifu awliya'ahu iyaka shedan ne yake rika razanar da masoyansa wala takhafuhum Allah ce kaka ji tsoron su wa kafuni in kuntum mu'minin ku ji tsoro na in kun kasance wato ku ainihin mu'minai ne saboda haka shi shedan kullum yana tsoratar da masoyansa yana gwada musu cewa abu kaza kakku ku yadda ku ce za ku yi abu kaza bai dace da ku ba abu kaza bai dace da wannan zamanin ba abu kaza bai dace da kai ba abu kaza in kai za a ce kaza za a ce kaza za a ce kaza duk abin da ya shafe al'amari da Allah madaukin sarki ya umarni da shi kada ka wani damu lokacin da zaka aikata kai kana bin umarnin Allah ne ba umarnin mutane ba za ka yi ne dan kana tsoron Allah ba kana jin tsoron wani mutum ba saboda haka Allah madaukakin sarki ya ce ah, kada ku je wato tsoronsu ku ji tsoro na in kun kasance masu imani saboda ka sharaɗi na samun ɗaukaka sharaɗi na samun nasara wato shine ya zama ku bi Allah subhanahu wa ta'ala wala tahinu hinu ku yi rauni wala tahzanu kada ku yi bakin ciki me yasa aka ce musu kada su yi bakin ciki dole za su yi bakin ciki saboda suna ganin cewa gashi kaman su ne da nasara amma kuma abin ya zo ya juya kansu to nan da Allah ya ce wa antumul alauna wato kama musu albishin cewa yaƙoƙin nan ba su kare ba za a zo wani yakin kuma ku za ku yi nasara amma dai sharaɗin ku riƙe shi shine ku zama masu imani ya kamata ku sani abin da ya faru da ku a wannan yaƙin ai akwai hannun ku a ciki ku ne kuka jawo abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya zaunar da ku akai ai ba ku zauna ba inda yace ku zauna wasu daga cikin ku ai sun saba sun bar wannan wurin saboda haka yasa Allah madaukakin sarki ya jarrabe ku domin ku gane muhimmancin bin maganan annabi sallallahu alaihi wasallam na'am iyam sas وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين amanu. وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين الله Sarki سركي إن يمسسكم قرح idan wani rauni ya shafe ku a yakin ukudu an ji muku ciwo to faqad massal qauma qarhun mithlu ai su ma kafirai a yakin badar irin wannan raunukan ya same su wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas haka kwanaki suke juya su muke yi tsakanin mutane yawmun laka wa yawmun alayka wata ran kai nasara wata ran ai nasara akanka saboda haka Allah madaukakin sarki yake gaya musu cewa in tamsaskum qarhun faqad massal qawma qarhun mislu idan rauni ya same ku to su ma fa irin wannan raunin ya same su a wani yakin da ba wannan ba wa tilkal ayyamu haka kuma kwanaki suke nudawiluha bainan nas muna raba su ne tsakanin mutane wataran naka wataran ba naka ba kuma Allah yakan yi haka ne wal ya'lam Allahu allazina amanu domin Allah ya bayyanar da su wane ne masu imani wayattakhiza minkum shuhada kuma ya karbi waɗansu masu wato mutuwar shahada daga cikin ku wallahu la yuhibbu zalimin Allah baya son mutane azzalimin to ayan nan mu sace kallon ta karo na biyu in yamsaskum qarhum malamai sun karanta qarhun wato da yin fatha wa qafun qarhun ko kuma sun karanta shi qurhun wato da yin damma ko a ce qarhun ko a ce qurhun idan an ce qarhun wato shine abinda ake nufi da aljurh wato rauni kenan idan an ce alqurhu ana nufin alamul jurh wato radadin da raunin yake yi to ko a karanta shi da qarh ko a karanta shi da qurh dukansu mutalazimai ne ma dama akwai rauni ai akwai raɗaɗi matukar mutum yana da rauni to dai rinka jin raɗaɗi to sai ya zama in saskum ah, jirahun wa alamun faqad massal qawmu jirahun wa alamun mislu idan har rauni da raɗaɗi ya dame ku to ku sani waɗansu mutane wato su kafiran nan su ma irin wannan raɗaɗi da rauni ai ya same su a yakin badar domin Allah ya ce da ku أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا قل هو tuna mana lokacin da musiba ta same ku a yaƙin Uhudu wanda irin ta samu kafirai a yakin badar sai kuka zo kuna tambaya wai ta ina mu kuma aka samu matsala har aka yi mana irin wannan wato ainihin asara sai Allah ya ce ai daga wurin ku ne ku ne kuka saba ma abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya muku to faqad masal qauma qarhum mislu wanzu abu na farko da yasa Allah ya gaya musu haka tasliya yana so ya ɗebe musu kewa abin da ya faru da su din nan ai su ma kafiran ya taba faruwa da su to in ya taba faruwa da su me yasa suka sake dawowa yaƙin to ashe kuma abin da ya faru da ku ba zai hana ku kuma nan gaba ku sake dawowa yakin ba ka san bahaushe ya ce wai mutuwan yawa to kaka ne idan wani abu ya samu wani sai ya ga ashe abin ba shi kadai bane to he ji na sama da sauki amma idan ya ga shi kadai ne sai ya kara langwamewa sai ya yi taraki amma idan ya ga ga wani ma nasa ya fi nasa to shi sai ya kokarin ya tashi da kansa to saboda haka ko da hadari ne aka yi in mutum ya farka ya ga wani a gefensa ya ga wani wani shame shame ya sake ganin wani shame shame to shi sai ga yana kokarin ya zai ya miƙe ma shi tukunna amma idan ya duba ya ga shi kadai ne to shikenan zai ga ciwon ya ƙari masa to amma idan da wani yana fama da irin abin da kake fama da shi to da ka ji naka yayi sauki to sai yasa sai Allah ya ka musu labarin na waɗancan suma ai su ma irin haka ya same su dan su su ji saukin nasu abu na farko kenan abu na biyu Allah maɗaukakin sarki ya ce wato in tamsaskun ƙarhun faqad masal qauman ƙarhu mithlu sannan wa tilkal ayyam nudawiluha bainan nas to shi kuma haka kwanaki suke wato abinda ake nufi da ayyam a nan shi ne abubuwan da ake aikatawa a cikin kwanaki wato yau da gobe ba yadda za a aikace za ka rayu a duniyan nan kai kullum nasara da ka rinka ci ba zai yi ba dole wata ranka ci nasara wata ranka yi asara wata ran ka zama cikin lafiya wata ran ka zama rashin lafiya wata ran ka samu kuɗi wata ran ka rasa kuɗi in ka ce kullum dole ya ka samu kuɗi to lalle za ka rinka yin sata kenan kuma in kai sata wata ran da aka kama ka to saboda haka kenan dole ka yi haƙuri cewa wata ran za ka samu wata ran kuma ba za ka samu ba shine wa tilkal ayyam ha bainan nas wato wata ran naka ne wata ran kuma ba naka ba sai yasa wani ke cewa wato fayawmun alaina wa yawmun lana wa yawmun nusa'u wa yawmun nusir wato wata rana namu wata ran ba namu ba wata ran mu ji daɗi wata ran kuma mu yi bakin ciki saboda haka wata ran muna cikin farin ciki ne wata ran muna cikin bakin ciki kenan duniya ba za ta taba zamowa a hali guda ɗaya ba dawamul hali min al mahal haka laraba suka ce dawama a hali guda abu ne da ba zai taba yiwuwa ba fal ayyamu duwal ita kwanaki raba kanta take yau naka ne gobe ba naka ba saboda haka haka Allah ya tsara wata ran kana cikin jin daɗi wata ran baka jin daɗi wata ran kana da lafiya wata ran baka da shi wata ran kana farin ciki wata ran kana bakin ciki to nan ana sake gaya ma muminai su sani ba zai yiwu ba su dawwama a hali guda ɗaya abu na farko abin da aka muku kuma da kun yi ma wasu abu na biyu duniya ba haka ake tafiya ba wataran naka ne wataran ba naka ba yanzu an sake kawo musu hujja na biyu da ya sa irin wannan abu wato ainihin ya faru da su wal ya'lam Allahu allazina amanu sannan abu na uku kuma mun yi haka ne domin mu bayyanar da waɗanda suke masu imani na gaske yanzu da aka taso zuwa yakin nan ba wani ya kwashi ɗaya bisa uku rundunar ya koma da su ba ai yanzu daga yanzu kun gane su wani munafukai ne in ba a zo irin wannan yakin ba za ku gane su ba za ku gane su kun ga hikima na uku ko to yanzu hikima na uku shine ana so a gaya musu Allah ya san wasu a cikin ku ba mutanen kirki ba amma ku ai ba ku sani ba kuma yanzu a ce da rinka sauko aya ana bayanin wani ma ba mutumin kirki wani ma to wani ma zai ce ayan bata masa adalci ba tunda da ai bai aikata komai ba amma Allah ya sani to amma Allah zai kawo wani yanayi da zai bayyana ma kowa ko an saukar da aya a kansa shi ma kansa sai ya yadda saboda ya san bai kyauta ba to saboda haka sai Allah ya ce to mun yi haka ne mun ba da dama a dan lallasa ku dan mu ga su waɗanda da su gudu su ki zama dan a gane cewa su ba mutanen kirki bane wal ya'lam Allahu allazina amanu wanda kuma suka tsaya suka doge Allah ya tabbatar da cewa su din nan masu imani ne to bayan nan kuma sai na gaba wa minkum shuhada kuma in ba a lallasa ku ba ya za a yi wasu su yi shahada to ai ba zai wasu in duk kuri da ku yi ta yin nasara kullum ai ba shahada kuma to na gaba kuma shine dan mu dan ibu waɗansu a cikin ku su zama shahidai saboda shi ma shahada wani martaba ne na musamman a ranar kiyama shi ba za a samu wannan shahadan ba sai ta hanyar an yaƙi an kashe wasu daga cikin ku to in ba a samu an kashe wasu ba ta yaya za a samu masu shahada to hikimar da zaka gane da aka zo wajen maganar shahada Allah maɗaukakin sarki ka lura da ta'abirin da ya amfani da shi bai ce waliyujada man yashhadu minkum ba a sai Allah ce wa yattakhiza wato al shi shine al'istifa zaɓi ne wato shahadan ma an zabe ka ba wai kowane gama gari ne ake ba shi dama ya shahada ba wato sai zaɓaɓɓu a cikin mutane ina ba ta kun gane saboda haka sai Allah maɗaukakin sarki ya duba su waye imanin su na gaske to sai a ce wane da wane da wane da wane da ku yi mutuwan shahada saboda a kai ku zuwa wani mataki na musamman to saboda haka sai Allah maɗaukakin sarki yake wa yattakhiza minkum shuhada kuma yayi haka ne ya dan bada dama mu wadancan su ɗan muku kofar rago dan a ɗan samu wasu shahidai tunda matakin shahidai mataki ne mai daraja man yuti eh, man yuti Allah fa ulaika ma alladhina an'ama alaihim minan nabiyyina was kaga wa shuhada kaga dai mataki na uku suke daga annabawa sai siddiqai sai su to saboda haka wannan matakin ba kowa zai iya zuwa ba sai wanda Allah ya zabe shi a cikin mutane to saboda haka sai annabi sallallahu alaihi wasallam wato anan Allah yake kwantar musu da hankali cewa waɗannan su ne dalilai da suka sa muka ba makafirai dama a kan na farko ku sani cewa ai musu irin abin da suka muku a wannan karo su kuma kun taɓa su saboda haka su ma yanzu suka zo suka taba ku abu na biyu in har sun yadda su suna bautan gumaka ne ƙarya suke karewa kuma suka sake dawowa yaƙi to bai kamata kuma dan an taba ku ban an ce a sake dawowa yaƙi ku ce ba za ku dawo ba sannan kuma rayuwar duniya wannan darasi ne na gaba ɗaya ku gane shi kawai ba zai taɓa yiwuwa ka zama a hali ɗaya ba dole wataran za a baka dama wata ran kuma za ka rasa dama wataran za ka ji farin ciki wataran kuma za ka samu bakin ciki sannan na uku ku sani ta hanyar haka ne kadai Allah zai bayyanar muku masu imanin gaskiya da kuma munafukai a cikin ku sannan kuma dan Allah ya ibi waɗansu masu mutuwar shahada daga cikin ku sai Allah ya ce wallahu la yuhibbu zalimin Allah baya son mutane wato waɗanda suke azzalimai to azzalimina wato ana nufin waɗanda suka tauye hakkin Allah kuma suka tauye hakkin bayi domin asalin ma'anan azzulmu shine annaksu ana nufin tawaya domin Allah ya gaya mana kiltal jannataini atat ukulaha wa lam tazlim minhu shay'a kaga da Allah ya siffanta waɗansu gonannaki guda biyu wanda gonan nan sun yi yabanya sun yi kyau sai ce atat ukulaha sun bayar da dukkan abin da ake bukata na ɗan itace sai ce walam tazlim minhu shay'a walam tazlim minhu shay'an basu zalunci komai ba a cikin su mai ake nufi basu rage komai ba wato basu tauye komai ba na ɗan ƴaƴan itace sun bayar da shi yadda ake bukata to anan wato ana in dai ana nufin zalunci anan wato tauye haƙƙin Allah da kuma haƙƙin bayin Allah to anan da kuma hakkin kai kanka ma tunda wani wuri Allah ya kan cewa ma zalamuna walakin kanu anfusahum yazlimun to Allah madaukakin sarki baya son azzalimi baya kuma san mai zalunci to in mun ɗauki zalunci a nan ana nufin wato tawaya kenan idan kuma mun ɗauka zalunci babba ne ake nufi wato zalunci na kafirci kamar yadda Allah maɗaukakin sarki ya gaya mana cewa wato la tushe ya bunayya la tushrik billah inna shirka la zulmun azim wato shirka zalunci ne mai girma wanda shi ma kuma yana yin nuni da cewa wato ana nufin kafirai kenan su na makka Allah maɗaukin sarki baya san su to fuska na farko bari mu ɗauko shi shine na ainihin wato tawaya nan Allah maɗaukin sarki ya yi mana bayani a kan mutanen da aka zo wajen yakin nan suka gudu ba su zauna aka gama yakin nan da su ba wanda kuma su suka kawo wato tasgaro ma wannan rundunar yaƙi to su suna ganin kamar cewa sun tseratar da kansu wato sun tseratar da kansu ba a kashe su ba a wurin yaƙi to rashin kashe su nan da aka yi wa suka zalunta sun zalunci kawukansu ne me yasa wato Allah bai kyale su ba suka yi yaƙin domin su ɗin nan ba su cancanci a sa su cikin shahidai ba ina fata kun gane shahidan nan mun ce muku sai an zaɓi mutum ne to waɗanda suka rage su ne suka cancanta a sa su cikin shahidai to saboda haka abin da suka yi wato sun zalunci kansu ne shi kuma dama Allah baya son azzalumai shi suwa yake so muminai yake so sai ya sa su sai ba su dama suka gudu domin kar su zama cikin wanda dan a zaɓe su a sa su cikin wato masu mutuwar shahada ko kuma ana nufin inna la la zalim Allah baya san mutane azzalimai ana nufin kafiran makka abinda suka yi wato ainihin na na yin kafirci da kuma suka zo ainihin wato filin filin yaki suka aka ba su dama suka kashe waɗanda suke ainihin wato muminai suka yi shahada su ma kuma aka kashe waɗansu a cikinsu sannan waɗansu daga cikinsu kuma suka yi nasara to kar ku ɗauka ku muminai da muka ba su dama suka yi nasarar nan dan muna son su ne a'a ba dan muna son su bane saboda da dalilan da suka wuce din nan ne yasa muka ba su dama suka samu nasara akan ku ku sani da har yanzu muna kan bakan mu Allah dai baya son azzalumai wato baya son kafirai ina fata kun gane saboda haka suna na akan kafircin su Allah baya son su kar ku ɗauka dan ya ba su dama son su ne yake yasa ya ba su dama a'a dama dalilai sun riga sun rigaya إن تمسسكم قرهم فقد مس القوم قرهم مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء وإن السنة لن ديسا الله يباس داما بعد ينا سنسبا الله بايا سمتاني وأن سكي الظالمين ayan ƙarshe wal yumahhis Allah wal yumahhis Allah alladhina amanu wa yamhaqal kafirin wal yumahhis Allah alladhina amanu kuma Allah madaukakin sarki yayi haka ne domin ya tantance wato ya tsaftace waɗanda sun kai imani wa kafiri na kuma ya halakar da mutanen da suke ainihin wato kafirai to ta yaya shine Allah ya kawo jarabawa jarabawa na fitina na yaƙi na tashin hankali wa zai iya jurewa wallahi sai mai imani mutumin da yake da imani shine kadai zai iya jurewa kuma idan ya dage akan wannan aiki to lallai zai samu tacacciyar imani a cikin zuciyarsa su kuma kafirai Allah madaukakin sarki ya ba su wannan dama ne wato domin ya halakar da su ta yaya shine yanzu ai ya ba su ya ba su nasara ko to da su ga cewa ai gobe ma kuma su ne da nasara to kamar kofar rago ake musu to yanzu an musu wannan ne dan ana so gobe su dawo idan suka dawo kuma gobe yake ne a musu rubdugu ga baki daya gaba ɗaya a rufta da su to Allah madaukakin sarki sai ya yayi haka ne domin ya tsaftace waɗanda suke ainihin masu imani domin at-tabhis shine wato an-niqa ko kuma yamhasu Allah Allah yana so ya tsaftace su ya tace su ya fitar da asalin ziriyan masu imani wanda suke al-imanul khalis wato masu imani wanda yake tsantsansa wa yamhaqal kafirin kuma Allah subhanahu wa ta'ala wato ya halakar da waɗanda suke kafirai wato zai ba su dama su samu iko zo su yi nasara akan muminai sai su koma suna gadara suna alfahari sai kuma idan aka sake buga gangan yakin sai a fito all out kowa ma ya fito ce ai tunda an yi nasara a wancan mu ma yanzu bari mu bari mu je a yi nasaran da mu sai ka shigo sai abin ya hada da kai sai Allah madaukakin sarki ya ba mu musulmai dama su yi nasara a kan kafirai za mu tsaya nan abinda muka faɗa na daidai Allah shi ba mu ladansa abinda muka ji bisu kuskure ubangiji ya fi mana Allah ya sami tarayya cikin lada assalamu alaikum